bismillahi walhamdulillah wasalatu wasalamu ala khairi khalqillah muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba mu gushe ba muna tattauna kan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa na halitta awsafuhu sallallahu alaihi wa sallam al-khalqiyya anan kuma za mu tattauna akan dirin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ta'allaka da tsawonsa ko kuma gajartansa wato ya yake shin gajere ne shi shin dogo ne shi za mu ji yadda jirinsa yake qala al-bara ibn azib radiyallahu anhuma wannan sahabi Allah ya kare yarda a gare su shi da mahaifinsa yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam marbu'an dangane da dirinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance marbu'i marbu' shine mutawassitul qama mai matsakaicin diri ba dogo ba ba kuma gajere ba to wannan shi ne dangane da tsawo ko kishiyan haka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance tsakanin dogo jololo da kuma gajerewa da ya zama mutum ne mai matsakaicin tsawo mai matsakaicin diri cikin sifofinsa ba'i da ma bainal bai. tsakanin kafadunsa guda biyu yana da tazara kenan yana da fadin kirji yana da fadin kafadu ko baya sai kuma gashin sa lahu sha'run yablughu shahmata uzni annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashi a kansa wanda yake isowa fatar kunnensa bara ibn azib yake cewa ra'aituhu fi hullatin hamra wata rana na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin alkabba jajazur lam ara shay'an qattu ahsana minhu wanda ban taba ganin wani abu da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyawu ba na gan shi cikin wannan nau'i na tufa wadda rigar ta masa kyau sosai ta yadda ma ban taɓa ganin wani abin da ya fi shi kyau ba sai mu haɗu a fitowa na gaba don mu sake tattauna kan wani